إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis uku. ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da takwas ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Fani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf النووي الشافعي القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a babi na 44 babin da malam Imamin nawawi ya kulla babu tauƙirin ulama'i walkibari wa ahalin fabli wa taƙdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na 218 babin da ke magana akan girmama malamai da dattijai da ma'abuta falala da gabatar da wa'annan mutanen da ya ambata mana malamai da ma'abuta falala akan waninsu idan malami ya zo to ana gabatar da shi akan kowa idan wani mai daraja ko basarake ko shugaba daga cikin shugabanni na aikin gwamnati suka shigo cikin al'umma babu laifi idan an gabatar da shi a kan waninsa saboda haƙƙin jagoranci da shari'a ta ɗaura musu duk da ba tsarin shari'a suke bi ba amma dokar Allah ya tsara cewa in Allah ya kaddara akwai wa'anda al'amuran rayuwarku tana gudana a ƙarƙashinsu ko da ba musulmai ba ne Allah ya kaddara su ne jagoran jagorancin al'amuran rayuwarku take hannunsu matuƙar ba sun saba wa Allah ko saba wa manzan Allah ko yin shirka da makamancin haka ba to ku girmama su kuma ku gabatar da su amma na farko shine girmama malamai da wa'annan ma'abuta falala da masu sarauta da kuma ɗaukaka wato inda suke na karantarwa da girmamawa da kuma nuna darajarsu Imana babu laifi idan Allah ya kaddara wani shugaba ya shigo sai aka ce ai wane shine wane shine kaza wannan ba laifi bane amma kada ya zama an sanya tumasanci da bambadanci da kuma neman abin duniya amma dan shugaba ya shigo misali a masallaci ko wurin da ake wani taro sai aka ce wane muna sanar da mutane wane a matsayinsa na shugaba ya zo muna girmama shi muna kaza wannan duk babu laifi amma mu a nan galiban sai ka ga kaman ana ganin ai an siye mutum ne ko kuma masallaci daga cikin masallatanmu da ake da su a ce wani shugaba shugaban ƙasa ne ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko shugaban wato wakilai ko waɗanda suke karkashin wakilci da suke aiki a gwamnati kaga shugabanni ne idan sun shigo babu laifi aka girma masu aka ce yalla bai wani ka zo ka zauna a wuri kaza ko kaza ko a ajiye musu wuri wannan bai saba wa shari'a ba saboda mu mutanen mu idan an yaka sai a ce ai malamai suna neman abun duniya ne shari'a ce ta sa mu girmama su saboda haƙƙin jagoranci in har shari'a ta musulunci za ta tsara cewa in an zo da gawar mutum masallaci kuma akwai shugaba misali gwamna a tsarin shari'a shi ya fi dacewa yi wannan mutumin sallah amma to kaga tun da ba ilimin addini yake da shi ba ko kaga shi da kasa ma ba zai fara tunanin bari ya shiga yi abin nan ba amma a tsari na shari'a in shugaba ya zo wuri to kowa haƙƙinsa na sauka ana gabatar da shi lokacin da imamu ahmad bin hanbal ashaibani Allah ya ji kansa da rahama ya rasu kamar yadda imamu ibn kathir ya kawo kissan a cikin albidaya wani haya. an zo da gawan imamu ahmad kasar ranar mutuwarsa Allah ya nuna wato walittaka da karama ta imamu ahmad yahudawa dubu goma suka musulunta a ranar da ya rasu to lokacin da aka zo da gawan ɗansa salih shine babban ɗansa an zo an gabatar da imamu ahmad zai mai sallah ya tsaya kenan zai yi kabbara sai aka taba shi a baya aka ce al'amir al'amir a sunan al'amir ga shugaba ya zo kuma sunna ne shugaban ya masa sallah ya ce sai na ja baya sai na gabatar da shi sai na tsaya a bayansa shi ne ɗan da bakinsa yake ba da labari ya ce da yawa mutane sun zaci ni na yi wa babana sallah amma ba ni ne masa ba saboda haka za ka iya karanta wani kisa a ce maka imamu ahmad ne wato salih shi ne ya yi wa babansa sallah to in ka ji wani ya ba da wannan kisan a nashi sanin kenan to amma shi salih da kansa shi ya ba da labarin ya ce ba ni na yi sallan ba ya ce zan kabbarta aka taɓa na a baya aka ce min sunna a gabatar da shugaba ya ce ina juya sai na gan shi sai na tura shi sai na ja da baya kaga wanda bai gani ba shi ne zatansa salihu ne wa babansa sallah to wannan shi ne suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan idan shugaba ya halarci wuri a gabatar da shi kaga duk wannan yana nuna mana girmama shugabanninmu ana fahimta kuma malami daga cikin malamai wannan shine number one a wajen girmamawa wanda ke danne shi idan ya zo wuri ne kadai shugaba ashe nan ai malami abin girmamawa ne ba abin renawa ba ne, kuma ba abin cin fuska ba ne, ko cin masa mutunci ba za mu tashi akan hadisi na a nawa bugun hadisi na ɗari uku ne da hamsin da shida da malam ya ce wa an maimun bin abi shabib rahimahullahu anna aishata radiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'a'atathu kisratan wa marrabiha biha rajulun alaihi siyabun wa haibatun فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشة حديثي لدى ميمون بن أبي شبيب rahimahullahu ta'ala wannan tabi'i ne wanda malaman hadisi sun yi magana akan shi wannan maimun din cewa ai bai haɗu da na na aishatu ba saboda shi ya yi rayuwa ne a kufa kuma a matsayinsa ya haɗu da mugiratu ɗan shuba amma bai haɗu da na aishatu ba saboda ita na aishatu ai a madina take ana ganewa suka ce bai yi rayuwa da ita ba kamar yadda imamu a badi ya ambata a cikin aunin ma'abud sharhin sunan abi dawud haka imamun nawawi ma a cikin sharhin nawawi muƙaddiman sahihu muslim haka ya kawo wannan saboda imam muslim ya zo da hadisin a cikin sahihu muslim muhallakan ya kawo hadisin wato ta'alikan abinda suke cewa shi wannan bawan allan har ma imamu ibn salah yake cewa dalilin da ya sa imamu muslim ya kawo hadisin mu'allakan a cikin sahihinsa saboda shi sharaɗinsa a wajen isnadi ya sharɗanta mu'asara cewa in kuka yi zamani ɗaya da malami misali rawi ya yi zamani ɗaya da wanda aka rawaito hadisin garisa to imam muslim yana gabatar da shi a matsayin dalili abin da ya sa imamul bukhari ya ɗara masa a matsayinsa na malaminsa shi imamul bukhari a isnadi ya da ya sharaɗin al-mu'asara da liqa in ka yi zamani da mutum kuma dole sai in kun haɗu don kwa iya yin zamani da mutum kila kana yaro ko sai dai a baka labari amma shi ƙa'idarsa sai kun yi zamani ɗaya kuma ka haɗu da shi ka koyi karatu a wurinsa sannan zai rawaito hadisi Na kaga dole na shi ya fi wancan ƙarfi haka imamu ibn as ya ambata imamul munziri ya ce duk da maganar da imamu abu hatimin razi ya ambata akan maimun bin shabib ya ce da ya tabbata cewa bai haɗu da nana aisha ba saboda shi ya yi rayuwa ne a kufa to wannan tabi'i ne Allah ya ji kansa da rahama shi sa ka ji, imamun nawawi ya ce maka anan rahimahullah bi ma'ana Allah ya ji kansa da rahama saboda shi tabi'i ne ba sahabi ba أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل للينا نعائشة الله يقار يداء قريتا ونمي تنبيا يا جلما ورنتا فأعطته كسرة نانا عائشة ستتوكي براسة تباشي إتشين أكي كرا كسرة ana ganewa ta ɗauki gurasa ta bashi kaga wannan kanawa sun fi kowa sanin ko kaga tana mu'amala da shi an gane to amma yau idan ka je ƙasashen larabawa ka ce a baka kisra kisirar da za a baka ba gurasa ba ce an gane nasu kisrar tana da faɗi ana yin ta faɗi za ka ganta suna yin ta kaman wato sinatar tana da fadi bayan haka sukan ci da miyan kubewa busassa eh sukan ci ta da miyan kubewa busassa musamman kaman sudan in aka maka kisra miyan da yafi dacewa sai a sa maka miyan kubewa busassa kuma ya ji nama haka suke masu sai ka ga sun sa an baka kaci in ka je gidajensu in dai ka je za a baka ana ganewa to kaga suna yin wannan to tun da kaji an ce kisra in ka zai ce to ai malam wata rana ya ce mana gurasa ana ganewa to shi kisran da suke amfani da shi a lokacin suna kiransa a yanzu ya sha daban da kisra a wannan lokacin gurasa ce ana ganewa saboda su larabawa wani abin da kai baka sani ba in ka gani sai kai ta mamaki wala mun taba zuwa gidan wani mutumi muna ce mai white house da azumi shi yakan turo a ɗibi ɗalibai hamsin wata rana ɗari duk kowace rana tun daga farko ramadan har zuwa ƙarshe ɗalibai ɗari su zo gidansa su ci abinci to a gidan ne mun zo buɗe baki sai na ga an kawo tuwon shinkafa da miyan kindurmo <laughs> wallahi kuma abin mamakin tuwon shinkafan an dafa ta da siga shinkafan da siga aka yi ga miyan kindirmo shi ne miya na ga ajiye a gefe na ce "Oh Allah ɗaya gari babban <laughs> haka ka yanko tuwo ka tsoma a kindirmo ka sha shi ne miyan <laughs> na ce ban taɓa ji ba amma na ce zan ci saboda tarihi <laughs> to kaga irin wannan to na taba zuwa ma wani gida an ba mu sako daga nan kaduna mu kai mai a nan sudan wallahi da na je ka dai san madaran zomo kai dan shekara talatin ba zai san shi ba amma daga arba'in zuwa sama ya san ne ake nufi madaran zomo akwai wani ganye ƙanana haka in aka ba zomo za ka gana fitar da farin abin nan a ciki to shi ne ake kira madaran zomo ko sai na ga an haɗa min salatu da shi sai na yi shuru na kallo na ce kai wannan fa a zuciya na nake ta magana na ce wannan fa madarar zomo ne yau kuma na zo su daga shi an kamun a matsayin abinci na ce to baran gani ga kokumba ga waye an haɗa da na ce to baran ɗanta na kuma da na ji sai na ji ashe yana da daɗi na ce kai zo wannan fa sun mana wayo <laughs> to kaga yanayin abin nan da kuma yanayin abincinsu to na na shafi da wannan mai tambayan ya zo ba yi da abu yana da bukata ne sai ta bashi ya ci kaga kenan ta bashi daidai da shi da ya zo sai ta bashi wa marra biha rajulun alaihi siyamun wa haiba sai wani mutumi ya zo shi kuma ya sa kaya masu kyau yana da kwarjini kaga kenan ai mutumin da ya zo da ɗan singlet da ɗan slippers ya zo kaga za ka ba shi abinci lafiya lo ba za ka damu ba amma an kaga mutum ya shawo gezuna ya ci zannabukar ko koma da a banki yawa idan ya zo kaga abincin da za ka ba wancan ba shi za ka ba wannan ba haka ne saboda yanayin zubinsa to tana ganin zubin wannan mutumin su sai ta ce zauna injina na aishatu sai ta ce zauna sai ya zauna fa'akala ta ba shi abinci ya ci faƙila laha fi zaliki sai aka ce mata to'a ah, shi wannan ya kika bambanta shi da wancan ana ganewa faƙalat sai na nashi ta ba da amsa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce an zilun nasa manazilahum ku sauke mutane a kowa a matsayinsa bi ma'ana kowa a ajiye shi a ne matsayinsa kaga shi wancan an ba shi daidai da shi ko an ajiye shi a daidai inda yake shi ma wannan an ajiye shi daidai darajarsa da matsayinsa ana fahimta to kaga wani idan ya zo misali har ka zo walima ya ɗan samu koda cinya ne lafiya laushi sai har ma labari zai bada kai cinya fanaci amma wani dan kaka mai cinya ai baka mai baka mai bajinta ba haka ne saboda shi shi da ma yake yi to kaga kowa ana ajiye shi a ne daidai matsayinsa a wajen gabatar da shi to kaga irin wannan da malami yayi wannan zaka ji an ce to ka gani har suna ma bambanta mutane kaga wancan kaza ko wancan kaza a'a kowa da yanayin matsayinsa kamar yadda aka bani labarin wani bawan Allah ya zo wucewa ne sai ya ga mutane sun zazzauna ana zaman makoki sai ga an kawo abinci ko sai wuf sai ya zauna kusa aka ba shi tekawai sai ga akwai kaza kai an ba shi irin cinyan kaza nan din kuma kato da ya ci sai aka ajiye mai bottle water ya sha ya dan sa hannu ya dan ma wanke sai ce Allah maimaita mana <laughs> Kada shi sakon da yake nufi irin wannan abincin Allah ya ƙara kawo shi ai shi ne sakon saboda ya ja girki shi ne sai aka ce mutuwa ce sai ce to Allah ya ji kan musulmi <laughs> to anzilun nasa manazirahum kowa a ajiye shi a matsayinsa ana ganewa to kaga wannan wata tarbiyya ce shari'a take karantar da mu a wajen babun mu'amala kaga wani in ka dan mai abin nan shikenan yana so kamar yanda Abdullahi dan Umar dan Khattab hadisin Imam Muslim yana tafiya tare da ɗalibansa yana kan jaki sai ya ga wani mutumi yana zuwa wurin babansa sai da na umar kawai abdullahi na umar na ganinsa sai ya sauka a kan jakin sai ya ɗauki mutumin sai ya ce ya hau kan jakin ya zaunar da shi da ya zaunar da shi a kan jaki sai abdullahi ɗan umar ya ƙara cire rawaninsa sai ya sa mai tabi'ai daga cikin ɗalibansa sai ya ce a kara makallahu ai ƙauyawa suna amincewa da karami dan abin nan da ka zaunar da shi da kai kawai akan ka ayyawa wadatar da shi sai ce kai baka san yana zuwa wajen mahaifina ba ina ganin sa da babana kaga abin da yake so ya nuna a sakon a wurin shine wani idan kadan mai abin da zai ce ka daraja shi wani ko an baka ba sai ce ka wulakanta shi saboda darajar shi tafi karfin ka mai haka ana ganewa kowa yanayin zubinsa da yanayin yadda za a ne za a ɗauke shi a girmama shi malam ya ce rawahu abu dawud wannan hadithi imamu abu dawud ya rawaito sa lakin qal sai dai imamu abu dawud da kansa ya ce maimun lam yudrik aisha shi wannan maimun bai haɗu da nana aisha ba ba su haɗu ba saboda haka وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا إمام مسلم يا أنبت ونن حديثي أما معلقا يا تري إسناد غبكي أنا غانيوا يا تري إسناد غبكي shine sai yake cewa faƙala sai yake wa zukira an aishata kaga ya cire isra'ilin sai ce an ambata daga nana aishatu Abin da ya sa zama mu'allakan yanzu tunda ya cire isnadin ta kaf ai an san imam muslim bai yi rayuwa tare da nana aishatu ba akwai tazara tsakaninsu to kaga anan shine mu'allakan ya ci ya rataya isnadin kamar misali dan shekara talatin ya zai ce maka wata rana malam abubakar mahmud gumi ya ce sai ka ce hmm, wannan sai dai babanka ya baka labari ko saboda me rasuwarsa ma kadai ya ɗara shekara talatin a duniya to kaga sai dai a ce a'a kai labari aka baka amma wannan magana ta girme ka ana fahimta ɗan shekara arba'in idan ya zo ya ce eh, sai a ce e ta yiwu kaji ne saboda a lokacin kana yaro an gane tun da 92 ya rasu kaga daga 92 zuwa yanzu shekara nawa ya? a a 28 a ina 34 34 kaga mai 40 kaga yana shekara shida a lokacin kaga sai dai a bashi labari ko amma bai yi wannan wayan da zai ce ba ko ya ce maka wata rana sai ya ce a ah, wallahi labari aka baka saboda ba ka da wayan da za ka gani kaga daga nan an fahimci wannan to mu'allakan shi imamu muslim sai ya ce wa zukira an aisha an ba da labari daga nana shafi wa ya ba da labari kaga bai faɗi ba shi ne ta'aliki ya ce ne isanadin gabaki daya ana ganewa radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat tace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurce mu mu ajje mutane kowa a matsayinsa kowa a ajje shi a matsayinsa an gane kaga babban mutum a ajje shi a wa. babban mutum ko talaka a shi a me iya talakansa ko sannan malami a ajiye shi ne a matsayinsa nawa malanta kowa a ajiye shi basarake a ba shi ne girmansa a na ne basarake shugaba a ba shi ne matsayinsa na ne shugaba kowa a ajiye shi a iya matsayinsa kaga wannan duk wanda ya fahimci wannan ai zai san yanda zai iya mu'amala da mutane kuma wani babi ne na mu'amala duk mutumin da ya zauna a sudan akwai wani babi da zai amfana da shi a babin mu'amala shi ne ba zai inda kaga ya yi rayuwa a sudan kuma yana da girman kai to ba na tsammani a duniya akwai inda zai je kuma ya rabu da wannan girman kai saboda duk wanda ya rayuwa a sudan zai nuna maka cewa tawalu siffa ce ta kowa a sudan siffa ce ta kowa za ka ga profeso yana shiga mota a kori kura ya zauna a baya kai nan digiri ma kadai kake da shi amma kana mai kana ganin kai kafi karfi ka zauna ma a abin nan ka ga din na department zai zauna a cikin kafteriya ya ci abinci da cook ko kuma ya ci abinci da masu shara na faculty ku ɗalibai ku zo wuce ya ce muku faddan faddan faddan zo ku ci kuma ka zauna ya baka ina za ka zama irin wannan ina za ka zama irin wannan mu'amalar nan wani shugaba na jami'a a nan ƙasar ya shigo sudan saboda esta ta nemi medicine a nigeria a abu ba a bata ba to tana da kawa a jami'atu ifirkiya al'alamiya sai ta tura mata takaddunta sai ta tura jami'a na uh, ifirkiya al'alamiya aka ga ta yi kwalifayin kawai sai aka fita mata da admission sai baban ya ce kai shi bai da ba ya nema a biyu a matsayinsa na shugaba na jami'a an gane kuma a ce ba a bashi ba sai a nan sai ce shi bai yadda ba sai suka buga jirgi da shi da matarsa da yarinyar suka zo sudan da suka zo sudan shi yake ba da labari sai ya haɗu da mu da ni da wani ɗalibinmu hadi muna magana sai ya zo sai muke ce mai ai ganin vice Sala abu ne mai sauki ya bari za mu haɗa shi da vice Sala yana kallon mu ɗalibai ne ya za mu ce za mu haɗa shi da ne vice Sala sai muna cikin maganar sai ga vice chancellor takalminsa ɗaya an cilla shi can a masallaci ya ɗauko ɗayan a hannu yana duba ina ɗayan yake yana haka yana haka ga ɗayan a hannunsa har sai wani ya ce mai ga takalmin can sai ya ɗauko sai ya sa shi ne sai muka ce mai wannan ne vice chancellor yake ya yi mamaki a take ya yi mana fixin in time da za a gan shi shi ne da bakinsa yake gaya mana ya ce ko hod a inda yake sai ya yi wata ɗaya kafin ya gan shi shi yake gaya mana wannan fa ya ce in zai zo masallaci ya ce mai cire mai takalmi daban mai rike mai takalmi daban in ya gama za a sa mai takalmi ne kawai ya sa kawai ya kara gaba amma wannan gashi nan a sama a bagas saboda suna da sauƙin mu'amala kuma ba su ɗauki rayuwar wani abu ba to kaga in ka zauna cikin irin waɗannan mutanen ba ka koyi irin wannan ɗabi'un ba to ba na tsammani akwai a duniya akwai inda za ka je ka koya lafiya lau malami ma ku yi karatu ya ce ka za ka ce ba ka yadda ba za ka iya yin haka sai ce to kai faɗo naka zai faɗo a matsayinka na ɗalibi sai ce a ina ka karanta zai ce ka ce na karanta a littafi kaza shafi kaza sai ce wa ɗalibai ku je ku ɗauko littafin ku karanto yadda bawan allan nan ya faɗi in haka ne ku zo ku gaya mun in bai ma ya shi in yana da wani ra'ayi duk da da dalili sai ce to shi ya yadda amma shi ba zai fi maganarka ba kai ka riƙe naka shi ma ya riƙe nashi haka zai gaya ma to nan ka yi wa lecturer ka gani ka ji samun karewa ba har a kore ka kenan ana ganewa to kaga kuma har ma idan kun fito ya ce kai ban taba ganin ɗalibi mai taurin kai irin ka ba amma zo mu je dan shayar da kai drink bayan ba kun gama mutu da shi a aji kuma ya je ya shayar da kai ka gaya mu wa zai ma wannan to saboda haka a babin mu'amala suna wato abinda ake kira su pap a wannan bangaren suna da wannan mu'amala suna da saukin kai ba su da hayaniya ba su da kaza kuma akwai malamin da inda shi ne ya baka ɗari ba wanda ya isa ya rage mai maki wai da sunan moderation bal a wajen ma a ka'ida ana ɗaukan attendance attendance ɗin nan 5 marks ne wanda department take baka kafin a yi jarabawa za a ciro list ɗin ɗaliban da suka ba su samu 75% na attendance ba sai a ce to maharumu na minar intihan sai ana ku yin jarabawa ƙa'idar me ba ka samu 75% ba saboda haka ba ka isa ka yi jarabawa ba sai haramta maka to akwai wani malami ɗan tunisiya ne dr bashir shamma duk ɗalibi a kulliyar shari'a ya sansa saboda mu lokacin kulliya uku ne three department muke da shi a lokaci daya akwai shari'a akwai dirasatul islamiyya sannan kuma akwai kanun four department muke da shi lokacin da muka yi karatu wa'annan duk abin da ake koyawa wa'annan department din guda huɗu, aka aka koya mana sannan i'lam mass communication wa'annan guda huɗun a lokacin kafin a zo a raba su a lokacin da muka yi karatu kaga akwai kanun law duk abin da ake koya musu an koya mana akwai shari'a duk abin da aka koya musu an koya mana akwai islamic studies kaga shine wanda ni nayi sannan akwai akwai eh, mass communication to kaga wa'annan guda hudun duka an koya mana a department guda daya a lokacin sai daga baya aka zo aka ciccire su aka sa su kowanne department ne mai zaman kansa to shi mutumin yana da tsauri dole ka shiga aji kafin shi in ya shiga to ba za ka shiga ba to kuma ɗalibai na yawan faɗi maddansa yana karantar da usulin fiki ne to akwai wani ɗan central africa ana kiran shi jabagati mun fito daga masallaci haka sai malamin ya fito irin sai yana gaggaisawa da mu yana nika mana hannu yana zuwa kansa shi shekararsa uku maddan wannan kwas ne kaɗai rike shi ya gama amma shekara uku ya kaza tafiya saboda wannan an roki malamin ya ce wallahi in bai ci ba bazan abin da ba sai ya ci shi ne da ya fito ya gaggaisa da kowa yana zuwa kan wannan ɗalibin yana miƙa mai hannu sai ce ana la'u safi huka sai ce ni ba ban gaisa da kai ba sai aka ce doktor bashir shammam shammam ne ba sai ce na'am sai ce shammam lazi wa an tamur sai ce wannan shammam da ake kira shammam da larabci shine sweet melon sweet melon shine shamma sai ce sweet melon na da zaki amma kai tashin bala'i kake da shi <laughs> sai malamin ya kalle shi sai ya dariya sai ya wuce to kai kana tunanin in a Najeriya ne aka yi ma wannan mutum haka kai kana tunanin zai sha ai ba zai sha ba bayan mun haɗu da shi a suku arabi sai nake ce mai bayan wannan abin ya faru na ce kai for kaifa ma aka washe mam sai yace ana dasastu yace ai na take shi na gama cin jarabawansa ya dinka dare ya ce yanzu zai koma kasarsa abin da ya rike shi kenan wannan course din guda daya kuma bai ce komai ba kawai sai dariya tunda ya san dalibi ne kawai damuwar shi shekara uku ya kamata a ce ya koma gida amma saboda kwas guda daya ya kasa komawa gida to kaga irin wannan babin mu'amalar abu ne mai tsada wanda kuma ba ko ina za ka je ka same shi ba suna da saukin kai mutum ya ganka bai san ka ba kuma zai zauna mafi saukin abin da zai maka shi ne baka abinci ka ci shi ba wani abu ne Allah ya sa dace to shine sai malam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nana shi ta ce manzo Allah ya ce musu su ajja kowa a daidai matsayinsa وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه wannan hadisin imamu hakim annaisaburi abu abdullah ya ambaci wannan hadisin a cikin littafinsa ma'rifati ulumil hadith walam yadhkur lahu sanadan amma duk da ya kawo hadisin bai ambaci isnadin hadisin ba wa qala huwa hadithun sahihun shi ya ce hadisi ne ingantacce sai dai malamai suka ce hadisin bai inganta ba kamar yadda imamu abu dawud ya ambata sannan imamu nasiruddin albani a cikin jami'ar sabir ya inganta hadisin hadisi namba ta biyar sai dai yana daga cikin hadisan da Imam Nasiruddin Albani yayi taraju'i akan inganta shi ya ba'afa hadisin a cikin silsilatul ahadisi ad-da'ifa hadisi namba ta 1894 ya ce hadisi ne mai rauni an gane abin da yasa Imam An-Nawawi ya kawo mana wannan a wannan babin tun da dama an ce ma'abuta falala ka ba su falalansu ko kaga wancan mai falalan na nashi ta gabatar da shi ko wancan daidai nasa aka basa wannan ma daidai nasa aka basa imam abu dawud ya rawaito hadisi a cikin kitabul adab babun fi tanzilin nas manazilahu babun da ke karantar da ajja kowa a daidai matsayinsa ana ganewa to idan malami ya zo kaga shi nashi darajar daban take ta malanta idan basara ke ya zo shi ma sai a ajiye shi a irin matsayin da ake bawawa basara ke idan shugaba ne sai a ajiye shi a matsayin da ake ba mai shugabanni haka tsarin addini ya ce to amma mu yau sai ka gance kajuwa nan kawai suna kokarin kaza kaza kaza kaza ai wannan fashaliti ne a'a tsari ne na addinin musulunci ya karantar da mu kowa a baki darajarsa a girmama sa to kai ne zai amfanar da kai in aka wulakanta shugabanka wani amfani za ka samu kasan mutanen suna jin daɗi shugaba ya zo a wulakanta shi sai a ce ai maganinsa kenan ai in ni ne ma kaza ne ya saba tsarin addini dan an girmama shi baya nuna cewa ana tumasanci a wurinsa shari'a ne ta ce a girmama shi kuma shari'a ce ta ce a bashi wannan matsayin ba wai dan koda yana zaluntar mutane koda yana mutane ba daidai ba a yanzu dai a girmama shi zaluncin shi na kansa in kuma za a mai nasiha a same shi a gaya mai gaskiya shine abin da ya dace Allah ya sa mu dace saboda yanayin lokaci za mu takaita akan wannan hadisi idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a kan hadisin Abdullahi dan Abbasin in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum salam na hadisin bai inganta ba shi imamun nawawi abin ya sa ya kawo hadisin anan ya yi dace da babin da ya kulla saƙon da yake so ya nuna maka girmamawa tunda ya kulla babin akan girmama duk wani ma'abuci falala a bisa falalarsa sai kawo wannan hadisin kaga a babin karfafa bayanan da ya a baya kaga duk da akwai wasu hadisai da ba wannan ba amma suna ba da irin wannan safon an gane abinda ake so ka gane kowa ka ɗauke shi a gwargwadon matsayin da yake da shi ka yi mu'amala da shi an gane yawwa don wani in ka gaya mai zai saurari ka wani kuma yana bukatan sai ka abin nan shi sa ma Ali bin Abi Talib yake cewa haddithun nas bima ya'rifun in za ku yi mutane magana ku yi musu daidai da kwakwalansu aturiduna an yukadzibu Allah wa rasula kuna so ku gaya musu magana ce kai ƙarya kake yi ka ce mai Allah ya ce kuma ya ce ƙarya kake yi sai ka bashi daidai da kwakwalwarsa da zai iya dauka kaga shi ma an sauke mutum mai daidai matsayinsa akwai karatun da ka yi cikin ɗalibai ne akwai wanda za ka yi na awa mai kawai sai ka dunkule kawai ka ba su an gane kowa a ajiye shi a matsayinsa Allah ya sa mu dace wa alaikum salam kufa eh ya hadu da mughiratu bin shu'ba ya haɗu da mughiratu bin shu'ba amma bin hadu da nana shi ba na'am kuma muziratu bin shu'ba ya riga nana aishatu rasuwa dan nana aishatu ta rasu shekara hamsin da 57 tazaranta da abu huraira shi ya mata sallah bayan ta rasu abu huraira ya mata sallah shi kuma bayan ya mata sallah da ƴan abinda shi ma ya zo ya bar duniya na'am amin na'am an gayyaci kuma mawadata sai akwai kujeran na mawadata daban akwai kuma na talaka daban eh e eh, abinda aka yi magana shine ya zama na cewa galibin wa'anda suka ci shine wanda sun wadatu daga shi an gane? sun wadatu daga wannan abin a gayyace su walima manzala ce tun da irin wannan walimar amma ba laifi ba ne a matsayinka na babban mutum kamar yadda kake yanzu misali idan za ka aurar da ɗiyarka dole akwai abokan sana'arka da za su zo kagawa nan special guest kenan ko akwai kuma wa'anda an taso ana tun ana yara tare kuma Allah ya ɗaukaka ka a kansu kaga duk da haka za su ce abokinmu ne to kaga ba yadda za ka mu'amalanci wa'ancan haka za ka mu'amalanci wa'annan ba an gane su wa'annan ka ajiye musu wurinsu wa'annan ma ka ajiye musu wurinsu kaga kowa ka ajiye shi daidai amma abinda manzo Allah ya hana ya zamana cewa ka gayyaci zalla wa'anda sun wadatu daga wannan abincin ba talaka duk masu kuɗi ne kaga wani ma zai dan bancala nama ne bashi anan kaga yayi waste kenan amma in talaka ne talaka zai zo ya ce daɗi sannan ya maka addu'a amma wanda ba lalle bane ya maka addu'a saboda ba sabo bane a wurinsa an gane sai wanda yake da addini shine zai iya ce ma Allah ya saka da alkhairi wani ma sai dai ce ai baka yi wani bajinta ba saboda baka bada kaza ba baka bada kaza ba an gane shi sa manzo Allah ce tun da irin wannan walima da mawadata zalla kawai aka kira yawwa yawwa in aka rarraba nan ga nan special guest ɗinka nan kuma ga ga abokai wanda an taso tare ana mu'amala tun wannan bai saba shari'a ba amma ya zama na cewa irin wanda ake ba da din nan ba wani talaka zalla masu kuɗi ne manzala ce tir da irin wannan walima eh Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa, wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara kuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su muna roƙon ya tausasa zakatan ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka idan mutuwan mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah shirye ka